ko shaitan da na fim duka ba na wuri gaba mutai zo mu daido amma yau da mu fara da na ƙarshe ne shi yasa na farkon nan ba ka tabawa ba ka wurga komi na farkon shi na mu zo mu soma gobe za mu kuma je can za ka gan kamar na biyu na wurin shi yasa na biyu nan shi kuma da mu ce ba da mu wurga ba to na ƙarshen ne da mu wurga daidai bakwai in an wurga na ƙarshen nan daidai bakwai she ka sai a gefe ka yi addu'a in ka yi addu'a she ka wuce ka je ka yi tawafin ifada she sama na nabin nan kuma da ake ta gwada muna a yi bayani to in ka yi wannan abin kar ka koma back to mina wasu mutane na komawa back to mina su kwana da muna son archibald da agent su yi da mutane tambaya in dai mutane sun gaji mutane sun gaji malamai suka ce ba damuwa in dai an gaji amma in dai ba gaji ba ya kamata a wuce daga eh, masjid haram a je a yi tawasul ifaza wannan kuma kamar kan da kai aikin umran da shi no ra kai shi yasa da ka ga kamar mutane sun cika cikin jamarat mun wuce na farko yanzu za mu zo mu saya na saka wannan na sakan nan shi ma da mu wuce mu je na karshe yasa farkon rana aikin ajin nan na ƙarshen kenan za mu je mu hulga amma zuwa gobe min mun zo mu zo da dusu na tuwin wani farko sabin mu hulga na biyu sabin yasa ta zuwa da dusu da ɗan ɗan Shi yasa an ɗanuwa wanda ke sakan nan daga the middle wall nan shi yasa wan ma shi ma ba shi za mu burga ba shi yasa ba da ka burga wan ba na karshen nan shi ne za je a wulga na karshen nan shi za je a wulga ranar yau wannan kuma ɗaya ɗaya bakwai ya ne ma ka wulga to kai kana da tushi da yawa kan kwashe sabin kare kwashe yawa saboda in in bai samu tagacin ba za ka yi ka da kake so shi yasa kai kowa da shi ya fara kifa wannan na karshen nan shi mu daya daya bakwai ka ka wulga sosai kar ka miss sa'annan kuma wasu kuma na fana daga wurin suna zagin sai ta kaci duru aka kaci wan a karya ne kai da aka ce ka wurga ba fana ake yi ba ba ta ka wurin ba sunna dai ne ake ta sunna na ne Muhammad sallallahu alaihi wasu shi sa in ka duba gaban ka ya cika kwarai wannan kenan da je a yi jifan da kenan wannan da yi kenan insha Allah sa abin da ke tafiya kenan insha Allah Allah ya karba mana ibadu Allah ya sa mana Kan ce da mutum da kamar yaki naki da yayi, da